jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio h na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta juma'a da fatan an yi na cikin koshin lafiya ga da jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan sai mu gabatar muku da shirin afirka a yau bayan sa akwai shirin muryar masu saurare daga nan sai shirin kisoshin rayuwa za mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu sai shirin mu na karshe shine shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da idan Allah a cikin shirin namu kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a uku ga watan Disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 Hijira kamariya. masu aure kofin san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan disamban shekara ta 1984 aka samu tsayar iskar gas mai guba na mic daga cikin wani kamfani mai suna union carbide a garin bhopal na kasar india wanda ya auku ne a tsakar dare kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane a birnin kamfanin mallakin kasar amurka ne da wasu mutane na kasar ta india wannan tsarin gas dai ta uku ne sakamakon sakaci daga bangaren masu shugabancin kamfanin da ya kesa cewa kimanin mutane dubu ashirin da biyar ne suka rasa rayukansu sakamakon tsayar iskar gas din masu ko kusan cewa shekaru 137 da suka gabata a ranar irin ta yau wata uku ga watan disamban shekara ta 1884 aka haifi yan siyasa kuma masanin falsafa rajanda prasad a wani ƙauye da ke jihar bihar a ƙasar indiya duk da kasancewar an haife shi ne a cikin iyalai marasa galihu amma ya yi ƙoƙari ya ci gaba da karatu har ya kai ga samun digiri na uku a lokacin gwagwarmayar neman yancin kai a ƙasar indiya ya ta gagarin marawa wajen nuna ƙeya ga tsarin mulkin mallaka na birtaniya ya kasance abokin gwagwarmayar mahatma gandhi inda suka yi faɗi tashi tare hakanan kuma an zaɓi rijanda a matsayin shugaban jam'iyyar congress lokuta daban-daban bayan samun yancin kai da kuma tabbatar da jamhuriya a kasar india an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 1950 da hamsin. da ƙarshe masu saurari ku kusan cewa yau ce ranar uku ga watan disamba ranar da aka ware domin tunawa da mutane na kasassu masu tawaya a jikinsu a duniya babbar manufar hakan dai ita ce nuna wa al'ummomin duniya cewa akwai mutane waɗanda suke da bukatu na musamman waɗanda bai kamata a manta da su a cikin harkoki na rayuwa ba wannan rana tana a matsayin ranar ƙarfafa gwiwar al'ummomin duniya domin taimaka ma nakasassu da kuma yin ma'amala da su a cikin harkoki na yau da kullum a rayuwar zamantakewa.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Toma da layin zuwa ku shaida za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudurori guda uku da ke goyon bayan al'ummar Falasɗinu. Hukumar Abinci ta Duniya ta ce Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe 44 da suke buƙatar taimakon abinci. kamfanonin da ke samar da abincin halal suna samun gagarumin ci gaba a kasuwar duniya. to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da babbar rinjaye akan wasu ƙudurori guda uku kan warware batun palestino da kuma buƙatar gwamnatin yahudawan sahayuniya ta janye daga yankunan da ta mamaye da kuma matsayin birnin kudus da ta mamaye shafin yanar gizo na majalisar ɗinkin duniya ya bada rahoton cewa an zartar da ƙudurin na farko da ƙuri'u 148 waɗanda suka amince da shi yanzu kuma tara suka nuna adawa daga ciki har da amurka da isra'ila goma sha hudu kuma su hakika da ƙuri'a ƙudiri na farko dai ya jaddada buƙatar kiran taron ƙasa da ƙasa domin inganta batun samun zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ɓangarorin palestine da isra'ila ƙudirin ya kuma yi kira ga gwamnatin yahudawan sahiyuniyan da ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙauracewa ɗaukar duk wani mataki na yin gaban kanta a yankunan falasinawa da ta mamaye ciko har da birnin kudus sannan kuma kudurin ya da bukatar gwamnatin yahudawan isra'ila ta janye gaba ɗaya daga yankuna waɗanda ta mamaye a shekara ta 1967 wanda shi ma ya haɗa har da gabashin birnin kudus da kuma samar da mafita ta adalci akan halin 'yan gudun hijira falasɗinawa da kuma mummunan halin da suke ciki an zartar da kudiri na biyu a kan gabacin birnin kudus da ƙuri'u 129 goma sha ɗaya sun nuna adawa daga ciki har da amurka da isra'ila yayin da talatin 31 kuma su haƙi kaɗa ƙuri'a a cikin wani rahoto da ta fitar hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce farashin kayayyakin abinci ya ƙara tsada a watan nuwamba da ya gabata bayan share watanni hudu farashin yana ƙara haɓaka rahoton hukumar fawo ya ce an samu tsadar kayayyaki da kashi ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari a watan nomban da ya gabata idan aka kwatanta da watannin baya sannan kuma wannan shine adadi mafi girma da aka samu a shekaru goma su gabata hakanan kuma rahoton ya yi ishara da cewa daga cikin abubuwan da suka fi haifar da waɗannan matsaloli har da rikice-rikice da ake samu da kuma fari wanda sun yi tasiri matuƙa wajen ƙara haifar da tsadar kayayyakin abinci a wasu sassa na duniya musamman a gabashi da yammacin afirka sannan kuma rahoton ya bayyana kasashe 44 da suka hada da kasashe uku na latin amurka tara daga yankin asiya waɗanda suke buƙatar taimakon abinci daga nahiyar afirka kowa har da nigeria niger liberia ethiopia da dai sauransu to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran cibiyar kasuwanci da masana'antu ta china da malaysia ta ba da rahoton karuwar amfani da kayayyakin halal a tsakanin waɗanda ba musulmi ba a duniya babban sakataren cibiyar ta haɗin gwiwa tsakanin china da malaysia tan tianmin ya bayyana cewa dalilin wannan karuwar shine waɗanda ba musulmi ba sun fahimci muhimmancin shaidar halal a matsayin wani bangare na tasirin abinci lafiyayye da aminci idan aka kwatanta da kayayyakin da ba na halal ba ya ƙarar cewa ci gaban da kasuwar halal ta samu a baya-bayan nan ya sauya yanayi da kuma karbuwar kayan abincin halal a tsakanin waɗanda ba musulmi ba a duniya tan ya ƙara da cewa bangaren ayyukan samar da kayan abincin halal na malaysia na ɗaya daga cikin abubuwa da ke haifar da ci gaba ga tattalin arzikin ƙasar a halin yanzu dai akwai musulmi kusan biliyan ɗaya da miliyan ɗari tara a duniya wanda kusan kashi 26 cikin ɗari na al'ummar duniya musulmi ne wanda kuma wannan adadi yana nuni da cewa musulmi suna da babban tasiri a cikin harkoki na tattalin arziki da kasuwanci na duniya jagoran kungiyar ansarullah a kasar yaman sai da abdulmalik kusi ya jaddada cewa matsin lamba da harhare ba za su taba sanya al'ummar kasar yaman su yi wuya ba jagoran ansarullah na kasar yaman din ya ci gaba da cewa al'ummar kasar na ci gaba da gudanar da rayuwarsu duk wani irin wahalhalu da matsaloli da takunkumi da kuma mawacin hali na tattalin arziki da aka sa su abdulmalik alhusi ya jaddada cewa makiyan kasar yaman sun yi kokarin kawar da rayuwa a kasar ta hanyar kisan kai da saka mutane a cikin yunwa da kuma takunkumi game da yaƙi mai tsanani domin tilasta al'ummar kasar ta yaman su mika wuya ga manufofi na 'yan mulkin mallaka jagoran ansarullah ya ce a yau muna aikewa da saƙo ga makiya ta hanyar yin tsayin daka tare da tunkarar duk wani mataki na saka mu a cikin matsaloli wanda suka haddasa wa al'ummar kasar yaman shiga halin da suke ciki a wata ganawa da ya da tawaga daga lardin albaida a cikin wannan mako abdulmalik alhusi ya dora alhakin irin ɓarnar da aka yi wa al'ummar kasar yaman akan masarautar ali sa'ud inda bai cewa harin da ake kaddamarwa akan al'ummar kasar yaman da nufin sanya kasar ta miƙa wuya ga manufofi na mulkin mallaka wannan ya ƙara wa al'ummar kasar ta yaman azama wajen zaɓar su zama al'umma mai rayuwa a cikin 'yanci to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga shaida san barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun ci gaba da yaƙi a ƙasar Habasha da rahoton da ke bayyana yadda rundunar sojin tarayyar ƙasar ta kwace iko da garuruwa da dama da suke ƙarƙashin ikon 'yan awaren tarin kasar da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin habasha ta sanar da kwace iko da garuruwa da dama ciki har da manyan birane a kudu maso arewa da kuma kudu maso yammacin lardin amhara da ke arewacin kasar habasha kakakin gwamnatin kasar habasha ya sanar da cewar rundunar sojin kasar ta kwace iko da garuruwa goma sha biyar da suke bangarori daban-daban a lardin amhara kuma gari mafi muhimmanci a cikinsu shine garin shawarbit lamarin da ya dakatar da 'yan awar lardin tigray aiwatar da shirin su na kutsawa cikin birnin addis ababa fadar mulkin kasar ta habasha amma kungiyar 'yan adawar ta tigray people's liberation front bata ce ufan ba kan sanarwar majiyar gwamnatin habasha ta bayyana cewa rundunar sojin tarayyar kasar ta kwace iko da garin lalibela da ke lardin amhara daga hannun 'yan awaren kasar garin lalibela mai tsawon tarihi yana dauke da tsoffin majami'u na mabiya addinin kirista da aka yi rijistan su a kundin tarihin duniya ƙarƙashin hukumar raya ilimi da al'adu da kuma tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco kamar yadda majami'un garin lalibela suke matsayin wurare masu tsarki ga miliyoyin mabiya addinin kirista 'yan ɗariƙar orthodox a ƙasar ta habasha hakanan firaministan habasha a shafin sa na totar ya bayyana cewar sojojin gwamnatin gwamnatinsa sun kwace iko da garin lalibela mai girman tarihi tare da 'yan tadda al'ummar garin daga mamayar mayakan kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da kawayensu ofishin gidan talabijin na aljazira ya bayyana cewa sojojin gwamnatin habasha sun kwace iko da garin shawarbit daga hannun mayakan kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ke nisan kilomita 220 daga arewa maso gabashin birnin addis ababa fadar mulkin kasar habasha gami da ƙauyuka takwas da suke garin kamar yadda sojojin gwamnatin tarayyar habasha masu yawa suka tunkari garuruwa da ƙauyukan garin lardin amhara da nufin kwace iko da shi daga hannun 'yan awaren kasar lamarin da ya janyo ɗauki ba daɗi mai tsanani tare da musayar kai hare-hare da makamai masu linzami kan junansu. gwamnatin kasar habasha ta sanar da cewar ta dakile duk wata hanyar samun tallafi da kai dauki ga mayakan kungiyar 'yan awaran tigray da kawayenta bayan da sojojin gwamnatin habasha suka kwace iko da yankuna masu yawa a lardin amhara hakanan majiyar gidan talabijin na aljazira ta sanar da cewar sojojin kabilar afiriya da suke lardin afar masu goyon bayan gwamnatin tarayyar habasha da suka kwace iko da bangaren burka sun sanar da cewar rundunar sojin habasha a dauke da makamai masu yawa sun tunkari garin bati da ke lardin amhara da nufin kwace iko da shi har ila yau gidan talabijin na aljazira a gumurzun kasa gita ya bayyana cewa an samu musayar wuta da makamai masu linzami tsakanin sojojin gwamnatin tarayyar habasha da mayakan kungiyar tigray people's liberation front a daidai lokacin da bangarorin biyu suke dauki ba daɗi a bangarori da dama a lardin amhara a gefe guda kuma kungiyar 'yan awarin tigray ta tigray people's liberation front da take gumurzu a bangarori daban-daban da rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha ta yi watsi da bayanan rundunar sojin gwamnatin habasha kan batun samun nasarori kan mayakanta tana mai siffanta bayanan da cewa marasa tushe ne a wata sanarwa da ta fito daga kungiyar 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front kakakin kungiyar getachu reda ya zargi sojojin gwamnatin habasha da yin lugudan wuta kan madar matatsar ruwa mai samar da wutar lantarki ta takeze Dam. a shafin sanatotar getachu Rida ya bayyana cewa sojojin gwamnatin prime minister abiy ahmad sun yi lugudan wuta da makamai masu linzami kan madatsar ruwan da keza dam mai samar da hasken wutar lantarki a ranar talatar da ta gabata yana mai bayyana cewa gwamnatin abiy ahmad tana kokarin rusa duk wani abu mai amfani na al'ummar tigray kamar yadda kakakin kungiyar ta Tigray People's Liberation Front ya furci da cewa ana ci gaba da gumurzu a sassa daban-daban na kasar Habasha tsakanin rundunarsa da sojojin tarayyar Habasha amma ya yi ƙorafi ga Majalisar Ɗinkin Duniya cewa kasashe da dama har waɗanda ba na nahiyar afirka ba sun shiga yakin domin taimakawa gwamnatin tarayyar ƙasar habasha a nashi bangaren a wani sabon faifai na bidiyo da gwamnatin habasha ta fitar an nuna prime ministan kasar a fagen yaƙi yana bayanin cewa muna ci gaba da bin tsarin ganin mun murkushe waɗanda suka yi saura a tsakanin mayakan ƙungiyar tigray people's liberation front gami da dabarun soji da zai rage hasarar rayukan ɗan adam saboda yaƙi ne da muke gudanarwa da nufin kawar da annoba da take son rusa mutuncin al'ummar habasha da ƙasar baki ɗaya amma bakar aniyar ta ba za ta kai ga samun nasara ba Prime Minister Abiy Ahmad ya kara da cewa sakonsa ga makiya shine cewa kuna kaddamar da hare-hare kan mutane da basu ji ba basu gani ba tare da salwantar da rayuwar matasan lardin Tigray don haka Abiy Ahmad ya kira ga matasan Tigray kan aje makamai tare da shiga cikin shirin yin sulhu yana mai jaddada cewa dole ne gwamnatin Habasha ta ɗauki matakin yaki kan lardin Tigray kuma za ta yi nasara wannan furuci na prime minister abiye ahmad yana zuwa ne bayan da sojojin gwamnatin tarayyar kasar suka kwace iko da garuruwa da dama a lardin amhara tare da samun nasara a lardin afar kuma suka nufi birnin amhara fadar mulkin lardin domin karbe iko da shi tun a makon da ya gabata ne firaministan habasha abiye ahmad ya tafi filin yaƙi da kansa bayan da 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front da ƙawayensu suka tunƙari birnin addis ababa kuma suka isa yankin da ke nisan kilomita 220 da fadar mulkin ƙasar tun daga lokacin da mayakan ƙungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ƙawayensu suka tunkari birnin addis ababa fadar mulkin ƙasar habasha ƙasashen yamma yammacin turai musamman kasar amurka suka yi kira ga 'yan kasashensu da su ɗauki matakin ficewa daga kasar habasha cikin hanzari a shi ɓangaren kakakin ƙungiyar 'yan awaren tigray ta tigray people's liberation front getachew reda ya bayyana cewa nasarorin da gwamnatin habasha take da'awar samu abin dariya ne kuma bayanai ne na yaudara yaƙi tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awaren ƙungiyar tigray people's liberation front ya kunno kai ne tun a shekara ta ta 2020 bayan da gwamnatin abiy ahmad ta zargi 'yan awarin tigray da kai hari kan sansanin sojin tarayyar kasar da ke garin makelli fadar mulkin lardin tigray da ke arewacin kasar tare da kwasar makamai gami da bayyana hakan a matsayin shirin kalubalantar rundunar sojin kasar kuma yaƙi tsakanin bangarorin biyu ya janyo hasarar rayukan dubban mutane tare da tilastawa fiye da mutane miliyan biyu yin gudun hijira gami da wurga wasu dubban ɗaruruwan jama'a cikin ƙangin jin yunwa kamar yadda majiyar majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da haka mataimakiyar sakataren harkokin wajen kasar amurka kan harkokin da suka shafi nahiyar afirka molly pen ta bayyana tsananin damuwar kasarta kan abin da ta kira mummunan tashe-tashen hankula a kasar habasha tana mai bayyana cewa ba su goyon bayan kowane bangare sakamakon yadda suka yi sanadiyar janyo hasarar rayukan dubban ɗaruruwan mutane a kasar Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran nasira ji Haruna wanda ka sani da littara da magaram jamhuriyar Nijar dangance da ra'ayi na na yau dangance da ƙasa ta Nijar ko kwance shugaban ƙasa sabon shugaban ƙasa Bazu Muhammad da ya hau karga mulki cikin 'yan watannin nan barkatai ga sunan yana so ya abin kirki amma waɗansu abubuwa sun hana shi kamar irin su turawa su Muhammad Isu suna shiga cikin irin wannan kurmi da ba nasu ba kaga irin wannan ba daidai bane ba su bar shi aiki ba Allah ne yana so ya aiki amma kuma an hana shi gaskiya bai kamata ba irin wannan dan Allah tura turawa daga muhammad isufu sha mai lahiya wannan mutumin ya yi aikin shi yadda yake so saboda jama'a ta so shi to suna nasara da haruna wanda aka sanar da turawa da na kudin nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon muryar musulunci na boh na kasar iran da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria to yau ina son ne ku bani dama domin in kare kira ga gwamnatin ƙasa ta najeriya kamata ya 'yan majalisu da kuma shi musamman shugaban kasa wannan manufofi su yi watsi da ita na janye tallafin man fetur duba da irin yadda talaka ke shan wahala a halin yanzu cikin wai akwai tallafin man fetur to ina ta ga an jaye shi kaga baka san iyakar waɗanda za su rasa rayukansu ba a sanadiyar matsalar tsadar rayuwa da kuma matsalolin da ake fama da su a cikin ƙasa kaga idan aka yi wannan abin kaga boko haram su kasa mutane kuma a tunan yan kidnapping su kashe mutane a kyan kuma matsalar yunwa da fatara da talauci ta kashe mutane kaga abin ya zama bugu da daga da fatar allah ubangiji ya mana sauki rayuwa a nan na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gan kebistan najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Hausa BOS da ke birnin Tehran. Mai magana a isu ne wadatai da magarin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama in jajantawa al'ummar jihar Kano wanda jirgin kas jirgin ruwa ya juya da su musamman ma al'ummar bagwai muna jajanta musu ga wanda suka rasa rayukansu allah ji kansu da rahama kuma allah ya sa kwanciya huta kuma muna jajanta iyayensu da ma na kusa da su allah ji kansu allah ba su haƙuri kuma muna kira da gwamnatin jihar kano kamar da ta yi alkawali za ta ba su basu basu na lokacin da kahin a gyara musu hanya to gaskiya wannan mataki abu ne mai kyau kuma ta taimaka musu da kayayyakin abinci domin yawan da aka ce wannan hadari ya same su hakika suna cikin damuwa na gode jihar mai magana isu ne maɗatai da magarin jamfuri nijar na kira ku daga nan birnin yamma na nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH. Mai magana ni ne na ku Hassan Talba George Patescu. Ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga mai girma gwamnan jihar Yobe His Excellency Governor of Yobe State Honorable Alhaji Mai Malabuni a bisa kokarinsa da jajircewar ya ya ɗabi'a 'ya'yan talakawa ya kai su karatu ƙasar waje wasu za su karanto mana da rector engineers da sauransu wannan gwamna ya yi kokari da jajircewa tarihin jihar yobe mun taba gani irin wannan ba mu al'ummar jihar yobe muna masa addu'a da fatan alheri allah ya taimake shi kuma allah ya bashi nasara akan karagar mulki daga mai sauraron ku hassan talba george daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya to ina muku fatan alheri masha allah lokaci dangance da sojojin faransa da suka ratso kasanmu ka ta'adi kuma ka kyale su kuma aka gamu da 'yan kasa sojoji 'yan kasa aka ga aka mutu adi aka kyalif kaga sun razo kasar suka aka koro su daga burkina wallahi aka yi zanga-zanga komi ba a yi ba suka mutanen suka tarsa suka koro su amma mu na ratsa ci zami za su yi su wuce ma muka ce aka ce ba sun wuce ma su wata hanya to shine ma kaga har suka bude wuta da kan 'yan masu zanga-zanga kaga haka bai dace ba to mu gaskiya Nijar shugabannin mu gaskiya ba sa son talaka su ne ba sa son tunda akan dan abu kaɗan sai a kashe kashe jama'a ba tare da hakkinsu ba yana muku fata alheri mu dai tsokacin mu kenan kuma Allah kiyaye gaba Allah kara kiyayewa daga majijirgi ne garin Tiraguwa To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda ya kai kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da sani rastan na atila shaid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata kuma cikin kisar annabi isa salam da muka fara kawo mako mun fara magana dangane da haihuwar annabi isa salam mun ji yadda mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa bayan da mala'ika ya shiga wajenta a cikin halawarta ya kuma faɗa mata saƙon allah ta'ala dangane da haihuwar annabi isa salam da kuma matsayinsa a wajen allah sannan bayan da ta ɗauki cikin ta nisanci mutane har sai da naƙuda ta tilasta mata zuwa ƙarƙashin wani kututturen dabino a nan kuma ta haife shi tana baƙin ciki tana fatan ina ma da a ce ta mutu kafin wannan ranar amma sai ta fara ganin mu'jizar ɗan da ta haifa jim kaɗan bayan haihuwarsa inda ya kira daga ƙarƙashinta yana ce mata kada ki yi baƙin ciki ki wanke jikinki ki sha ruwa sannan ki kama hanya zuwa gida sannan kamar yadda ta zata mutane sun tuhume ta da aikata laifi duk da cewa ta fito ne daga babban gida na annabawa amma ta ƙi ta yi magana kamar yadda aka umarce ta sannan ɗanta ya yi sauran aikin inda a cikin tsumman goyo ya yi magana kan cewa shi annabin Allah ta'ala ne sannan ya ba shi littafi sannan ya barranta mahaifiyarsa daga dukkanin zunubi kamar yadda dai wannan aya take cewa suka ce yaya za mu yi magana da wanda ya kasance cikin shimfiɗar tsumma yana jariri ya ce lalle ne ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi kuma ya sanya ni mai albarka a inda duk na kasance kuma ya umarce ni da yin sallah da sakka matukar ina da rai kuma mai biyayya ga mahaifiyata kuma bai sanya ni mai kaushin zuciya ba marasa alheri kuma aminci ya tabbata a gare ni a ranar da aka haife ni da ranar da nake mutuwa da ranar da ake tayar da ni ina mai rai wancan shine isa ɗan maryamu maganar gaskiya wadda suke shakka a cikinta cikin suratu maryam a ta 29 zuwa 34 maryam salamullah alaiha ta yi farin ciki da jin abubuwan da ɗanta ya faɗa a gaban mutanenta ya faɗi kalmomi wa'anda suka wanke ta daga aikata wani laifi kuma ya tabbatar masu kan cewa shi annabin allah ne wanda imrana ya yi wa al'umman bani isra'ila bushara da zuwansa daga ƙarshe dai ya kammala da cewa aminci ya tabbata a gare shi ranar haihuwarsa da ranar mutuwarsa da ranar da za a tashe shi a ranar kiyama a raye wa'annan kwanaki uku suna da matukar muhimmanci ga rayuwar bil'adama ranar haihuwarsa ita ce ranar samuwarsa don bai sai inda yake ba kafin haihuwarsa haka ma ranar mutuwarsa bai san inda zai koma ba sai abin da ya je ya gani haka kuma idan an sake ta da shi daga mutuwarsa zai ga sabbin abubuwa wanda bai taɓa ganin irinsu ba na alkhairi ko kuma na sharri don haka shi yasa annabi isa salam ya kasance mai samun aminci a duk wa'annan ranaku masu muhimmanci a rayuwar mutum ranar haihuwarsa da ranar mutuwarsa da kuma ranar tashinsa a ranar kiyama banda haka shin zai yiwu mace ta haifu ba tare da ta yi aure ba wannan sai kamar mu'jiza da ta auku a lokacin haihuwar annabi isa salam amma a wannan zamanin malaman ilimin halittu sun tabbatar da cewa suna iya samar da mutum daga ɓangare guda wato mace ta yadda za su iya amfani da wani ɓangare na jikinta don samar da mutum irinta wanda ake kira colonin ƙwararru likitoci sun jarraba wannan kan dabbobi da dama tare da samun nasara to amma a wajen allah ta'ala kun faikun ne kuma kafin maryam salamullahi alaiha allah ta'ala ya halicci annabi adam salam ba tare da mahaifi ko mahaifiya ba haka ma matarsa hawa'u allah ya halicce ta ba tare da mahaifi ko mahaifiya ba wannan idan mun yi watsi da maganganun da ke cewa an halicce ta ne daga awazar adam don maganganun a wajen wasu malamai bai da asasi a cikin alkur'ani mai girma sai kuma maganar yaro a ranar da aka haife shi shi ma wata babbar mu'jiza ce ga annabi isa alaihissalam a lokacin domin san cewa kafin yaro ya yi magana bayan haihuwarsa ana ɗaukar shekara ko shekaru kafin hakan ya faru akwai buƙatar harshensa ya girma wasu ɓangarori na jikinsa su girma don ya sami damar magana banda haka ai ya sani mu jaririn da ya zo duniya a yau bai san inda yake ba bellantana ya yi magana kan abubuwan da suka shafi rayuwar wa'anda suka girma kamar cewa ni annabin Allah ta'ala ne ya ako ni da littafi don shiratar da mutane ya umarce ni da in yi biyayya ga mahaifiyata da sauransu duk wa'annan mu'jizoji ne wa'anda suka keta al'ada da muka saba a rayuwa masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun zuga shirinmu na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke amsa muku tambayoyi da suka shafi fikihu kuma ku kuke turo mana da waɗannan tambayoyi sai mu yi ƙoƙari mu tsamo muku tambayoyin da ko kuma amsoshin da suka dace da waɗannan tambayoyi naku to domin kada mu ɓata lokaci da yawa bari mu gani mun zaɓo wasu tambayoyi kamar guda uku waɗanda muke ganin insha'Allahu. za mu amsa muku bisa tambayan da kuka yi to shi wannan ban allah abin da yake cewa dangane da abin da ya shafi sallah ne ice idan mutum a lokacin da zai yi sallah sai kasance babu wasu lokuta ko kuma ba lokaci isasshe sannan kuma gashi bai san ina ce ma kibla ɗin alkibla ba to ya zai to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci domin za ta iya bujirwa da mutum a kowane lokaci to dangane da al'amura dai na sallah yana da muhimmanci duk wani musulmi ya san cewa babu wani abu da zai baka uzuri ka jinkirta sallah ta zama kaza'i wato ta zama ramako ba a so ko menene kowane al'amari ne a cikin wannan rayuwa ya shagaltar da mutum ko ya hana masa yin sallah akan lokaci to saboda haka tun da dai ba a so a ce lokaci ya fita ba kai sallah ba sallanka ta koma ta zama ƙada'i wato ta zama ramuwa to ashe nan don ka kasa gano alƙibla ba yana nufin shikenan sai ka zauna har sai ka wato lokaci ya shige shikenan kuma ka kasance baka iya yin sallah din akan wannan lokaci ba a'a abin da ya kamata ka yi ta binciken alkibla ɗin nan tambaya za ka yi ka tambaya ko kai ne za ka yi wani kokarin ka ka gano ina ne ƙibla ko da kuwa alƙiblan nan in daga karshe ka gano ta miƙidarin lokacin da ya saurar wa mutum na yayi sallah zai kasance ne kurin ya yi takabiratul ihram ya shiga cikin sallah ɗin sannan yana ya shiga cikin sallah ɗin ya so sai ya kasance lokacin ya fita amma dai lokacin ya fita yana cikin sallah din to ko da za a kai ga wani lokacin to ya tsaya ya ta bincike ya gano ina alkibla din take to in ya gano alkibla ko kuma ma bai gano ta ba amma dai ya karkata gurin da ake tsammanin lalle alkibla din tana kusa da inda ya fara sallah din wannan shine babban al'amari dangane da abin da ya shafi alƙibla domin gaskiya yin sallah ba tare da alƙibla an tabbatar da nan ba to wannan al'amari yana da matsala sosai to kuma da yake musulunci yana da tsari in ka wahala ka tambaya ka bincika baka gano alƙibla ɗin nan ba sai kuma ga lokaci zai fita to kuma wannan lokacin kurin gurin da kake tsammanin watakila nan ne to sai ka fuskance shi sai ka fara sallanka. ka fa'ina ma tuwallu fa samma wajhullah wannan amma bisa uzuri na cewa ka fayi kokarin gano alƙibla na ma gano baka tabbatar da ina ne ba sannan ga kuma lokaci yana neman fita saboda haka zaka iya yin wannan wannan a takaice tambayar da shi wani ban Allah ya kawo to wannan amsa din kenan a dunkule insha Allah to shi kuma wannan tambaya ɗin take cewa dangane da abin da ake kira da sunan wani abu na haƙul mara menene haƙul mara haƙul mara shine haƙƙi na mai wucewa me ake nufi da haƙƙi na mai wucewa musamman a gurarenmu a ƙauyuka a gurarenmu za ga cewa mutum ya zo shigewa ta kusa da wata bishiya bishiyar nan ta dabino ce ko kuma ta mangwara ce wata bishiya dai wacce take akwai 'ya'yan marmari a kai kuma lokaci ya yi ga 'ya'yan marmarin nan sun nuna to in ya zo shigewa ta gurin to yana da wasu haƙƙi da ake cewa haƙƙul mara wato haƙƙi na mai shigewa kenan to yaya wannan haƙƙi yake na mai shigewa a bisa al'amura na fiƙihu to shi wannan da yake tambaya mun tabbatar cewa la'alla mutum ne mazaunin wasu gurare wanda yake a gurin akwai irin waɗannan bishiyoyi na mangoro bai yi dai bayani mai nisa ba cewa wani irin bishiya ce a gurin amma dai tunda yake tambaya menene haƙul mara to ga ma'anarsa kenan haƙƙi ne na wanda ya zo yana shige wa ta wani guri da akwai bishiyoyi masu 'ya'yan marmari a kansu ko dabino ko goba ko mangoro ko lemo ko dai mara wani iri ne ko ayaba da sauransu in ka zo shigewa to akwai wani haƙƙi wanda za ka iya kasancewa ka ne to ya yake haƙƙin to sai ake bayani malamai da dama abinda suke cewa shine mutum zai iya cin wannan 'ya'yan marmari ɗin da ya zo shigewa to haƙƙi ne nasa ka zo shigewa ta kusa da wata bishiya wacce akwai mangwaro a kai ko akwai wani 'ya'yan itace a kai to haƙƙi ɗin na mai shigewa shine za ka iya cin wannan abu amma bisa sharuɗa ba ba haka kurin wai an ci za ka iya ci kadin fara abubuwan mutane ba a'a akwai sharuɗa sharuɗa ɗin suna tattare da cewa bisa ainihin wani ihtiyati da mutum zai yi na wajibi ya tabbatar da cewa mai wannan bishiyar ba ya hana ci ba in ka san ka tabbatar kana da yaƙini ya hana dukkan wani mutum ya ci masa wannan 'ya'yan marmari na bishiyarsa to fa bai kamata ka ci ba wannan haƙƙi babu shi in dai kana da yaƙinin ya hana amma ba ka da yaƙinin bai hana ba to kana da haƙƙi za ka iya ci sannan wannan abu da za ka iya kasancewa ya zamana ka taho shigewa ne kurin sai ka katsin kayi cewa a ai ga bishiyar mangoro a nan a ai ga bishiyar dabino a nan bari in ɗauka ɗan ci ba wai ka nuko gari ne daga gidanka ka san guri kaza akwai bishiya ta 'ya'yan marmari kace kai bari in je gurin can akwai 'ya'yan marmari bari in je in ci a wannan baka da haƙƙin na mai shigewa a sai dai in shigewa ka zo yi ba tare ma da ka san akwai wannan bishiya a gurin ba sai karo kurin sai ka ganta a gabanka to wannan kai ne mai haƙƙi na ainihin cin wannan abu wanda yake kuma na gaba ka tabbatar cewa cin wannan abu da za ka yi ba zai kawo wani abu na naƙasu ga ita bishiyar ba kamar wani su ta ɗaukan wani abu suna jifan bishiyar suna jifa a'a ba irin wannan gurin abu ne a sauƙaƙe za ka iya ɗauka ka ci ba tare da ka kawo wasu abubuwa da za ka cutar da bishiyar ba ko kuma ka cutar da 'ya'yan marmarin da ke kai ba za ka yi wannan ba sannan idan ka ɗauki abin da za ka ci mangwara ne dabino ne ka ci a gurin ne kurin ka bar shi ba a yarda ka tafi da shi gida ko ka sa aljihunka ka tafi kana ci a hanya ba a nan gurin za ka ci in ka ci ka ji ka ƙoshi shi kenan sai ka kama hanya ka bar sauran a gurin ba a ɗauka kar ka ɗauka ka tafi da shi wannan shine ko kuma suna daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci sannan idan gurin ya zama bishiyar akan hanya take in a cikin lambu ne wanda akwai katanga an katange to fakar ka haura ka shiga ciki a haura ka shiga ciki ka ɗauko to shi kuma ya fita daga haƙƙi ba haƙƙi ne na mai shigewa ba sai ka bar abun mutane ka shige kar ka shiga ciki waɗannan a takaice suna daga cikin haƙoƙi waɗanda za a iya bayyana su da haƙƙul mara ga wanda yi wannan tambaya mai ake nufi da haƙƙul mara to wannan shine haƙƙi na wanda yake ainihin shigewa to Um, to da yake mun ce tambayoyi uku za mu amsa to wannan tambayar a gurguje tun da lokaci na nuna mana cewa ya kusa shi tambaya yake na cewa ni ne na samu wasu abubuwa waɗanda wani ya bari amma wannan a wani guri ne wanda muka zo muka tarar ya bar su kuma ya daɗe da su za mu yi amfani da waɗannan? to wannan tambaya in wani ya zo ya guri ya bar wani abu nasa kamar misali a ce ko irin ɗalibai a hostel ko kuma a wani guri mutum ya bar kayansa ko a wani gida misali gidan haya ya zo ya tafi sai ya bar wasu bangare na kayansa ko wani guri dai to irin wannan kayan yin amfani da su fi sabilillahi abu ne wanda yake sai dai idan mutum ya tabbatar da shi wanda ya bar su din ya bar su ne domin a yi amfani da su amma in babu wannan yakinin cewa ya bar su ne don wani ya yi amfani da su to wannan mutum bai inganta ya ɗauki wannan abin da ya tarar ɗin ya ce zai amfani da shi ba sai dai ya ɗauka da nufin ya je ya nemo mai shi ya kai masa abinsa amma ba da niyyar ya amfani da su a kan kansa ba saboda haka sai ya ta bincike ya ta tambaya ya nemo waye mamallakin wannan abu da aka bari sai ya ba shi abinsa idan kuma ya yi ƙoƙari ya yi dukkan hanya da zai bi ya samo mai shi bai samu ba to abin da ya cancanta a nan shi ne sai ya yi sadaka da wannan abun ko kuma kimar wannan abun ya yi sadaka da wannan da sunan wancan mai wanda yake mamallakin abu amma ba haka kurin dan wani ya bar abu ba ka da yakinin ya bar shi ne da gangan domin mutane su amfani da shi haka kurin ka dauka kai masa amfani da shi a bai inganta ba a cikin al'amura na fikihu wanda muke amfani da shi wajen aiwatar da ibadun mu na yau da gobe to a takaice waɗannan dai su ne tambayoyin da kuka ainihin rubutu mu kuma daidai gwargwado waɗannan su ne amsoshin to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tuwan sai shirin mu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 rundunar sojojin haya a kasar da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa an samu raguwar keta hurumin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai cikin ƙasar libya a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata ta 2020 duk da cewa akwai sojojin haya a cikin ƙasar waɗanda zamansu a libya ke matsayin babbar barazana ga zaman lafiyar ƙasar har ila yau a cikin rahoton kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido kan ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai cikin ƙasar libya ya jaddada cewar tabbas dambaruwar siyasar libya ta hanyar amfani da makamai ta ragu gaya a wata sabuwa kuma kwararrun majalisar ɗinkin duniya a wani rahoton sirri da suka aike wa mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun fayyace cewar matakin da wasu ƙasashe mambobi a kwamitin tsaron ke ɗauka da sunan ci gaba gaba da samar da kayayyakin jin kai cikin libya yana daga cikin hanyoyin da suke janyo cikas ga shirin hana shigar da makamai cikin ƙasar ta libya wannan sabon rahoto ya kunshi ayyukan ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ne daga watan janairun wannan shekara zuwa watan nuwamban da ya gabata kuma ƙwararrun sun samu ziyartar ƙasar libya har sau biyu sannan sun samu damar ziyarar garin benghazi tungar general halifa haftar mai ritaya tun ziyararsu ta farko zuwa garin a shekara ta 2017 kamar yadda tawagar kwararrun ta ziyarci kasashen faransa italiya spain switzerland da kuma tunisia duk da kan batun matsalar kasar ta libya har ila yau tawagar kwararrun majalisar ɗinkin duniya masu sanya ido kan ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na hana shigar da makamai cikin ƙasar libya ta jaddada wajabcin ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar libya kuma ƙasar amurka ta bayyana azamarta na taimakawa shirin tabbas a halin yanzu an tsayar da lokacin gudanar da zaɓuka a ƙasar libya a ranar 24 ga watan disamba a matsayin babban mataki ga shirin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rikici a ƙasar ta libya da suka samo asali tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 ta hanyar ƙawancen ƙasashen faransa amurka da ƙungiyar tsaro ta nato sannan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin ƙaƙaba takunkumi kan ƙasar ta libya na hana sayan makamai da sayar mata sannan kasar ta dare gida biyu a shekara ta 2014 inda aka samu gwamnatoci biyu ɗaya a birnin tripoli fadar mulkin kasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sannan gwamnatin birnin tabaruk da ke shiyar gabashin kasar da general halifa haftar ke jagorantar tsofin sojojin kasar masana sun jinjina wa gwamnatin amurka ta shugaba joe biden dangane da matakin da ta ɗauka na jaddada wajabcin gudanar da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na ganin an warware rikicin ƙasar libya musamman jaddada batun ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar masana sun ƙara da cewa matsayin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ya yi hannun riga nesa ba kusa ba da tsohuwar gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin donald trump da ya amince da tsoma bakin turkiya a harkokin siyasar libya libya sakamakon haka mahukuntan turkiyya suka ɗauki matakin tura dubban sojojin haya kuma 'yan ta'adda da suke yaƙar gwamnatin siriya zuwa ƙasar ta libya tun a farkon shekarar da ta gabata ta 2020 inda sojojin hayar suka haɗe da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da birnin tripoli fadar mulkin ƙasar tare da samun cikakken goyon bayan tsohon firaministan libya fayyaz sarraj inda har gwamnatin firaminista fayyaz sarraj take biyan su albashi kamar yadda bangaren sojojin haya da suke goyon bayan general halifa haftar kafar watsa labaran kasar amurka ta bloomberg bisa dogaro da wani rahoton sirri da ya samo asali daga bangaren majalisar ɗinkin duniya ta watsa rahoton cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana amfani da hanyoyin sirri wajen aikewa da makamai ga general halifa haftar jagoran tsoffin sojojin kasar libya da ke ƙarƙashin gwamnatin libya mai matsuguni a yankin gabashin kasar domin yaƙar gwamnati gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin prime minister fayyaz sarraj mai samun goyon bayan ƙasashen duniya lamarin da ke matsayin kare dokar takunkumin hana shigar da makamai zuwa cikin ƙasar libya da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba kan ƙasar tuni jakadan kasar amurka a kasar libya richard nolan ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ficewan dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya domin mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzarta kawo ƙarshen tsuma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya richard nolan ya ƙara da cewa cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron ƙasar ta libya kamar yadda mataimakiyar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie torko williams a jawabinta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin geneva tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin an yi aiki aiki da yarjejeniyar musamman ta hanyar ganin an fitar da dukkanin sojojin haya daga kasar ta libya kamar yadda jawabinta a zaman taron musayar ra'ayin kasashen duniya kan batun tattaunawar siyasar kasar libya tun a watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 stephanie turko williams mataimakiyar wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kasar libya ta bayyana cewa akwai sansanonin soji goma na sojojin kasashen waje a cikin libya kuma akwai sojojin haya kimanin dubu ashirin a cikin ƙasar ta libya tana mai faita cewar samun wannan adadi mai yawa na sojojin ƙasashen waje a cikin libya yana daga cikin mummunan matakan keta hurumin ƙasar ta libya kuma dalili ne na bullar fagen shigo da tarin makamai cikin kasar alhali kasar ba ta bukatar shigo da makamai musamman domin ruruta wutan yaƙi a cikinta a rahoton baya-bayan nan da tawagar majalisar ɗinkin duniya ta fitar a wannan mako ta sanar da cewar an cimma ingantacciyar yarjejeniya kan hanyar sadarwa ta haɗin kai don ganin an fitar da dukkanin sojojin haya na ƙasashen waje daga ƙasar libya kamar yadda sanarwar ta tawagar ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kwamitin soji na 5 plus 5 ya amince gami da wakilan kasashen chadi niger da sudan don samar da ingantacciyar hanyar sadarwa ta haɗin gwiwa don samun damar fitar da sojojin haya daga ƙasar libya a nashi ɓangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ƙasar libya jean kobis ya yaba da ƙoƙarin kwamitin haɗin gwiwan soji yana mai bayyana sakamakon taron kwamitin a matsayin muhimmiyar nasara da za ta ba da damar ɗaukan matakai masu amfani wajen ganin an cimma nasarar ficewar dukkanin sojojin haya daga kasar libya hakanan jane kobis ya jaddada cewa yana farin cikin ganin wannan ci gaba da kasashen libya chadi niger da sudan suka samu na samar da maslaha a tsakaninsu da za ta kawo zaman lafiya da tsaro gami da bunƙasa harkokin tattalin arziki da zamantakewa da kuma taimakekeniya tsakanin kasashen yankin jean kobis wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ya ƙara da cewa wannan haɗin kai da aka samu tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar libya zai amfanar da al'ummar libya tare da karfafa ta a fagen gudanar da zaɓuka na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga wannan wata na disamba a nashi bangaren general halifa haftar mai ritaya da ke jagorantar tsoffin sojojin libya a ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin libya mai matsuguni a tabrok da ke gabashin ƙasar ta libya kuma memba a kwamitin haɗin gwiwa na 5 plus 5 ya sanar da shirin korar sojojin haya 'yan kasashen waje 300 daga yankunan da ke ƙarƙashin ikonsa a matsayin ƙarfafa shirin zaman taron ƙasar faransa kwana guda gabanin taron kan matsalar rikicin ƙasar ta libya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 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da babbar rinjaye akan wasu ƙudurori guda uku kan warware batun palestino da kuma buƙatar gwamnatin yahudawan sahayuniya ta janye daga yankunan da ta mamaye da kuma matsayin birnin kudus da ta mamaye shafin yanar gizo na majalisar ɗinkin duniya ya bada rahoton cewa an zartar da ƙudurin na farko da ƙuri'u 148 waɗanda suka amince da shi yana kuma tara suka nuna adawa daga ciki har da amurka da isra'ila goma sha hudu kuma su hakika da kuri'a kudiri na farko dai ya jaddada buƙatar kiran taron ƙasa da ƙasa domin inganta batun samun zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ɓangarorin palestine da isra'ila to da wannan makawo karshen shirin namu baki daya sai idan Allah mai kowa da komai kan mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya